saboda ƙarancin lokaci zan da takaita jawabi na na marawa da baki a dama wanda kungiya ta yan kasuwa ta jihar zamfara tun daga ƙarshen jagorancin shi uba alhaji ibrahim sani da kuma shugaba na matasa alhaji usman isa muna maraba da wannan kamfani na wannan jarida da suka zakalo dan uwa aboki domin girmama shi muna godiya gare su Allah saka musu alkhairi sannan kuma muna maraba daga su manyan uwayenmu tun daga shi kai na alhaji adamu da alhaji musa mai doya da alhaji abdullahi abiji da alhaji da mtc sakataren kuke yan kasuwa ta jihar zamfara da kuma shi kai na da ibrahim sani da kuma manyan malaman da suka shiri wannan zama tun daga shi da nur da kuma dan uwa abokin tafiya mal nasu da sauran dukkan abokai waɗanda ba samu ambaton sunansu ba muna godiya Allah ta'ala saka musu kai. wannan kamfani Allah ƙara ɗaukaka shi wannan jarida Allah ka sa ta zama ta a Najeriya Allah ka sa ta zama ita ajjari da shugabannin ƙasa ke fata ganin ta domin su karanta labarin ta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina godiya ga Allah subhanahu wataala da yana mana wannan rana A na biyu muna godiya ga wannan kamfanin jarida na Hausa Daily Trust Daily Post da ta ga ya cancanci da bani wannan nan ina godiya Allah ya saka da kai kuma ina godiya ga Uh, shugaban yan kasuwa na jiha alhaji ibrahim sani na ya duk yadda za a yi ya ga an yi wannan taro lafiya kuma an wace lafiya na tun da safe ke tare da shi bakin shago yana ta ya za a yi ya ya kamata a yi da ya ga bakin nan sun zo kuma an wace taro lafiya muna godiya ga alhaji lawali ntc sakatare na yan kasuwa na jiha shi ma yana da tashi da ya ga yadda za a yi wani abu ne eh, taro ya yi lafiya wace lafiya da shi baba alai musa mai doya da alhaji adamu da alhaji eh, bello umar bin ruwa da sauran kuma abokai su garba yaro su alhaji bashiru sani su Abdulhamid muna godiya Allah ubangi saka masa da alkhairi ah, mutalai Isa su ma gani na ta kai da kawo Allah saka alkhairi Allah saka alheri Allah ya kawo wannan kamfanin jarida Allah ya kawo kashi Allah ya saka kowane kamfanin jarida a Najeriya ba kida muna godiya Allah saka alkhairi amin amin ah, safiya ah, muna godiya da wannan kamfani na Dalit Masu da suka ga ya dace su zaɓi jihar zamfara a matsayin wanda za su karramawa daga cikin jihohi 36 daga da abuja wannan ba ƙaramin alheri ba ne ga wannan jiha musamman na tabbatar da girma gwamna in ya ci irin wannan al'amari zai ƙara himma ga irin ƙoƙarin da ya kai zuwa ga muna godiya ga wannan kuma da fata Allah ta ɗaukaka wannan jarida da zan cewa wannan jarida duk cikin ƙasar nan kowa na karanta ta tana ɗauko abubuwa na kasuwanci da abubuwa na matsalolin 'yan kasuwa da kuma irin wannan a ƙoƙari da kuma kai na ganin cewa ku zan zakalo muna jama'a domin wasu suke koya ga irin abubuwan da suka yi da ciki wannan ba karamin jin daɗi ba ne da akwai abubuwa yanzu wani ga irin kudin alhaji usman isa ke yi zuwa ga wannan foundation na yan kasuwa na ƙananan yan kasuwa ƙoƙarin ya haɓaka su ƙoƙarin ya ba su shawarwari ga shi ƙarami amma hikimar shi ta babban musulci akwai abubuwa da ya kai na yanzu mun akwai asusu wanda ya zakalo wanda ake bi makarantun ne ana abinci ana rarraba masu kansu ƙananan yara domin halin da mu ɗin kasuwa a wannan jiha na rashin daga wannan ba karamin alheri bane zuwa gare shi cikin abubuwan da halin da muke ciki na rashin matsaloli irin na ma'aikata da sauransu alaƙa su ɗan isa in an ka kira shi ga wannan ba zai nemi kuɗin ƙungiya ba zai ƙoƙari ya asasa duk wanda ke gudanar da wannan abun domin a ci gaba a kawo ci gaba wannan ga da idan muka taso daga kano muna ɗan samun matsaloli na kasuwanci na shigowa a wannan 'yan kasuwa musamman ma'aikata kun san daban-daban wata rana ma a rike motar mu wata rana kuma a rike yan kasuwar wata rana ma a aisha kaya to alhamdulillah wannan duk al'usman bisa ga jagorancin da yake duk an wannan al'amari ya kawo kaga wannan ya tantance yau da kuma irin jama'a da ke goya mashi baya kuma muna godiya gare ku ku ƙara himma ganin cewa wannan al'amari yiwa kai ne domin jama'ar da aka an shi kayan nan ƙananan 'yan kasuwa ne akwai mata akwai mai sai da malhinci akwai mai sai da igiya da wata ne aka anshi shi motar gaba ɗaya da motar da mai motar don mun yi hasara so kaga wannan al'amari ne mai kyau wanda muke son ku ku ƙara ba da goyon ba wurin ba da abun ku gudanar da waɗannan al'amari ƙungiya ba za ta tafi ba dole sai da kuɗi ku ba mu haɗin kan abin da za mu iya gudanar da riƙe kanmu da haɗa kanmu domin ci gaban wannan kasuwanci na. shi ɗan kasuwa kada ya dogara taukan ga gwamnati a'a mu dai haɗa kanmu mu ga cewa wannan amari ya zama mun muka mu aiki da fatan alheri zuwa ga wannan jarida Allah ya shauke ku gida lafiya kuma muna godiya kwarai da gaske duka yan kuma mu yan kasuwa ka suka da tona taro ubangiji Allah mai da ku gidajen ku lafiya kuma Allah ya kara albarka ga wannan kungiya ta Isa kuma wannan daily post muna gode ma Allah ta'ala da ya haɗa mu wannan mazauni kuma muna gode ma ɗan uwa Alhaji Usman da ba abun kwarai ne yayi ba da ba mu haɗu nan saboda murna ba da haka shi da ya abun kwarai shi ma muna gode mashi wa kulli amalu sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya ce ku yi aikin kwarai Allah na gani annabi na gani ko mu'mine za su gani kuma wannan kalubale ne gare mu baki ɗaya ne mitli hada fal amalin amil kowa na farin ciki yau a taro a ce yayi abu kwarai haɗuwa fuskokin nan duk da ni ba ɗan kasuwa ba ne gehen addu'a nake kuma na haga ya amma dai ya tuno man da halin da garinmu yake na kasuwanci shekara 20 da suka wuce duk wanda ya san yanda kasuwancin garinmu yake shekara 20 ko 30 wallahi sai ya yi hawaye ga halin da muke yanzu 'yan kasuwar mu ba su da alaka da kowace gwamnati kuma su a tsaye da gari kuma su a jagorori su ka taimakon al'umma su ka tsamo jama'a daga hitintinu kuma gare su aka dogara amma yanzu daɗa abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to samu irin alhaji usman wanda yana iya jagorancin a ɗauki nauyin ci da almajirai ƙarƙashin jagorancin shi da sauran masu irin halin shi a ta yi a inda ake cutar da ƙananan 'yan kasuwa a tsamo su na tabbata wannan huskoki in suka samu irin wannan tunani in Allah ya da sai jihar Zamfara ta koma da inda muka hito wa kasuwanci kuma wannan bai da wuya ga Allah subhanahu wa abun da ya rage kawai niyya mai kyau da zarar mutum ya ɗauka shi ka yi to abun bai amma in ka san cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da ku da aikin da kuka duk tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala abunda ɗaya adda wahala shine ka yi niyya mai kyau fa idza azamta fa tawakkal ala Allah in ka yi niyyar yin aikin alheri ka dogara ga Allah Allah zai taimake ka a taimaki jama'a a rika hannun ƙanana a rika hannun su a ɗaukako su sai a ga an wuce inda ake Allah ya ƙara taimakon ku baki ɗaya Allah ya ba kasuwancin ku albarka Allah ya albarkaci iyalinku hanyoyin alkhairi da ake hange wanda hannu bai kai ba to Allah ya kara ma hannuwan ku tsawo ya kai shi kuma ya jawo ya kai ga al'umma baki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamfanin jarida muna addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi kamar yadda ciyaman da aka karrama ya faɗi ya ce Allah ya sa au sakatare ne ya ce Allah ya sa shi ne kamfanin jarida ta har shugaban ƙasa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 an haife ni a karamar hukumar jibiya take jihar katsina a nan tarihin najeriya edita ne ni kuma jami'in kasuwanci na jaridar hausa daily post wacce aka kafa shekaru goma da suka gabata masashin jaridar injiniya adamu a tahiru birnin Kenan, da shugaban hukumar gudanarwa nasiru adamu yan kaya wanda shi injiniya adamu a tahiru ma'aikaci ne a sunna tv da manara tv kuma daraktan suna jihar kebbi shi kuma el hikaya ma'aikaci ne a muryar amurka a ofishinsu da ke abuja babu shakka a madadin ita wannan hukumar gudanarwa ta hausa daily post wani tsare-tsare take yi na karrama dukkanin masu daraja da kuma girma da ɗaukaka sa ta shirya karrama dukkanin mutane sai kasance masu yi wa al'umma hidima ko kuma yi wa addini hidima domin a karrama su da lambar yabo da girmamawa ta yadda za su san an san da abin da suke yi kuma a ƙara masa ƙaimi na ci gaba da abin da suke yi na taimakon al'umma ko kuma yi wa al'umma hidima wato dalilin karrama wannan ta wayannan mutane da za mu karrama a daidai wannan lokaci ya biyo bayan shi wannan shiri na karramawa da yake karkashin jagoranci na kafin zuwanmu akwai bincike da shi shugaban jaridar injiniya adama tahiru ya sa wasu wakilai a nan kananan hukumomin jihar zamfara da su gabatar mai da sunayen wasu mutane da suka sani suna yi wa al'umma hidima musamman a bangare na kasuwanci domin a karrama su aka gabatar masu da mutane guda takwas ya yi kokari ko da yake dai ban san nawa aka gabatar ba amma dai ni ya tura mun mutane guda takwas ni ma ya ce na yi sikirinin guda hudu ake bukata a ciki to kai tsaye na yi iya abin da zan iya bakin gwargwado na kuma a wannan bagiran na samu ɗaya daga cikin mu a nan na ce mashi ina so ya ƙara bincika min suwa ya kamata a karrama a zamfara wanda shi ma ya ƙara gabatar min da wannan sunan sakamakon dama da ita kamfanin jaridar ta bashi ta ce shine mutum na ƙarshe da in ya bayyana mutane ya ce suwa ne ya ce aka ce to da su za a yi amfani saboda haka ya gabatar da mutane guda hudu waɗanda ba da jimawa ba a nan mun karrama ɗaya daga ciki wannan mutane guda uku su ne raguwar mutanen da ya rage mu karrama kowa za a karrama daga ciki akwai dalilin da ya sa aka karrama shi wani daga cikinsu akwai sanadiyar kasancewar yana yi wa al'umma hidima ta fannin samawar matasa ayyukan yi ko kuma a ce mutane haka zalika wani daga ciki ya kasance wato yana yin hidima shi ma ga al'umma ta yadda al'umma za su zama jakadu a cikin al'umma kazalika so duka dai wannan yana ɗaya daga cikin dalili insha Allah a yayin da zan gabatar da wannan lambar yabo don koda a ce na manta abin da aka rubuta a cikin lambar yabon da girmamawa zan sake karantawa domin waɗanda suka halarci wannan bagire su ji dalilin da ya sa a karrama wannan mutumin ita karramawa wato allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sukan karrama ɗan adam kuma su yaba mishi a duk lokacin da ya abin a yaba wannan dalilin ya sa muka ga mu ma ya kamata mu bi wannan turba duk wanda ya abin a gani mu ce yayi wannan alkhairi ne muke ganin muke yada kuma insha Allah za mu yi fatan ya ƙara ƙaimi na wajen ci gaba da abin da yake yi na aikata aikin na alkhairi insha Allah ba zan kubuta daga wannan bagide ba zan yi amfani da wannan dama waɗannan mutane da ba su samu damar halatta ba zan so ku wakilansu ku halatta a wannan waje domin gabatar muku da lambar yabon kuma a yayin gabatarwa insha Allah zan karanta wa al'umma kamar yadda na faɗa dalilan da ya sa a karrama wannan mutane to kamar yadda kuka gani wannan ita ce lambobin yabo da girmamawa ce ita jaridar hausa daily ta ainihin tattaki zuwa jihar zamfara domin gabatarwa wayannan mutane masu himma da hazaƙa wajen taimakawa wato al'umma na farko akwai alhaji faruk yahuza wanda shine sa'in gusau wannan karramawa ta biyo bayan ƙoƙarin da ya wajen samar da ingantacciyar kayan da yake sayarwa a masana'antar shi zuwa ga al'ummar jihar zamfara musamman a wannan shekara ta 2022 da jihar ta fada cikin karancin irin wannan kayan kayan su ne fulawa da kuma siga ba shakka duk wanda ya waye gari a najeriya ya san matsanancin halin da al'umma suka shiga musamman a wasu jihohi na tsadar biredi da dukkanin wani nau'in abin da ake yi da fulawa akan wannan dalili na ƙoƙarin da ya yi na samar da ita wannan fulawa kuma ya ya tsaurara farashi kamar yadda wasu suka tsaurara nasu farashi to akan wannan dalili ne wannan jarida ta tattaki domin karrama shi alhaji faruk yahuza sa'in gusau abu na gaba za ku ga cewa akwai alhaji hamisu wanda shine madakin gusau madakin gusau wannan ya biyo bayan wato faɗi shi da ya yi komai tsanani komai wahala wajen wato tallafar rayuwa ta mutane musamman a wajen sama musu da ayyukan yi da kuma wato dukkanin wata dama ta aiki a wurare mabambanta ta yadda za su zama masu dogaro da kai kuma jakadu a cikin al'umma abu na gaba akwai alaji habibu muhammad balarabe wannan karramawa shi kuma an karrama shi ne bisa kasancewarsa yana yin dukkanin abin da zai yi daidai gwargwadon ikonsa wajen taimakawa mabukata a ma'aikatar da wato dukkanin wata ma'aikata da ya tsinci kansa yana yin dukkanin abin da zai wajen taimakon wannan mutanen ta yadda kuma zai sama masu ayyukan yi su ma zama masu dogaro da kai a inda ya aiki a da da kuma inda yake a yanzu har yanzu wannan bawan allah yana wannan aiki na taimakawa rayuwarsu tare da yin dukkanin abin da zai iya yi don ganin ya magance musu raɗaɗin wato eh, fatara a cikin al'umma so kamar da yadda na faɗa in hausar tawa ta gamsar wannan dai shine takaitaccen dalilin karrama kowanne daga ciki saboda haka a madadin shi wancan shugaba na hausa daily first engineer alhaji adamu ta birnin kebbi da nasiru adamu ya shugaban sashen hukumar gudanarwa da dukkanin ma'aikata da muke da su a fadin jihohin najeriya na hausa daily force muna taya waɗannan mutane murna samun wannan lambar yabo da girmamawa ku kuma da kuka wakilce su kun ji dalili da fatan za ku isan musu da wannan sako kuma ku yi musu bishara da cewa su ci gaba da yin abin da suke yi wanda a kan hakan ne aka zo a karrama su kuma kamar yadda na sa faɗi duk wanda muka karrama muna masa fatar a ranar lahira allah ya karrama shi da lambar yabon da tafi wannan muna musu addu'a Allah ya ƙara tsarkake musu zukata ya sa su dukufa akan wannan aiki da suka saba yi ni abdulrazak ahmad jibiya da na yi wakilcin dukkanin daukacin ma'aikatan hausa da yi zuwa wannan gari domin gabatar da wannan lambar yabo ni ma ina taya murna da haka nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh